sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan rana ta Juma'a wadda ta yi daidai da goma sha biyar ga watan Janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. yanzu haka agogonmu na cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare a nan gundumar Colombia. Inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin ta da taimakon Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da muke tafi da su bar mu fara muku da kanin labarai. Kasar China ta ba da rahoton mutuwa ta farko sanadiyar coronavirus a cikin watanni takwas. yayin da ake samun karuwar cutar a yankin arewa maso gabashin kasar. jiya alhamis zaɓaɓɓen shugaban kasar amurka joe biden ya bayyana shirin na tunkara annobar coronavirus fararen hula 46 ne aka ba da rahoton sun mutu a wani hari da wasu da ake zargin masu tsaron ra'ayi ne suka kai a wani ƙauye da ke gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo kanun labaran da muke tafa da su kenan. A cikin shirin za ku ji abin da masana ke cewa akan martaba Amurka bayan tsige shugaban kasar karo na biyu. Kamar yadda ake ganin shi Trump ya tura mutanen ne to su kuma wannan hukumomin tsaro sai su ba su goyon baya sai tun da shugaban kasa ne turo su sai kuma su ci mutuncin yan majalisa su shugabancin majalisa. A Najeriya kuwa wasu 'yan kasuwa ne ke cewa gwamnatin tarayya na nuna bangaranci a yadda take gudanar da ayyukanta a kasar. Kano ko ita ce take rufe gaba ɗaya sararin samaniyar Najeriya kusan kashi 95. Me menene yasa ake kaucewa Kano. Ba labaran duniya da rahotanni muna tafa da shirin mu na da ɗan gari, shirin da ke duba rayuwar al'umma a ƙauyukansu. Haka kuma muna tafe da nasihar Juma'a. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Kasar China ta ba da rahoton mutuwa ta farko sanadiyar coronavirus a cikin watanni takwas, a yayin da ake samun karuwar cutar a yankin arewa maso gabashin kasar. A daidai lokacin da tawagar hukumar lafiya ta duniya WHO ta isa Wuhan don gudanar da binciken asalin annobar. Mutuwar wadda aka ba da rahoton ta jiya Alhamis ta kara adadin mutanen da suka mutu a kasar zuwa sama da dubu shida. Karamin adadi daga ƙasar da ke ɗaukar tsauraran matakan kiyayewa da kuma bin sawun masu ɗauke da cutar. China ta ɗau matakai na kulle iri daban-daban akan mutane sama da miliyan ashirin a biranen Beijing habi da sauran yankuna don daƙile yaɗuwar cutar kafin hutun sabuwar shekara a watan Fabrairu. Samun karancin mace-mace da ke alaƙa da coronavirus a cikin ƙasar China ya haifar da tambayoyi game da tsananin danna bayanai da China ke yi kan ɓarkewar cutar. tawagar masu binciken sun isa jiya alhamis bayan kusan shekara guda ana tattaunawa da hukumar who da kuma rashin jituwa a diplomasiyance tsakanin china da sauran kasashen da suka bukaci china da ta amince da hukumar bincike mai zaman kanta an dakatar da mambobi daga cikin mambobin kungiyar goma a singapore bayan gwaje-gwaje da aka gudanar kansu suka nuna alamar kwayoyin cutar. yayin da ragowar nan take suka shiga killace kansu na kwanaki goma sha hudu a wuhan kafin su fara kaddamar da binciken nasu an fara gano kwayar cutar corona coronavirus a wuhan a ƙarshen shekarar 2019 kuma cikin sauri ta bazu cikin duniya wanda ta yi sanadiyar mutuwar mutane miliyan biyu ta kuma kama fiye da mutane miliyan 92 a cewar jami'ar johns hopkins jiya alhamis zaɓaɓɓen shugaban ƙasar amurka joe biden ya bayyana shirin sanatin tunkarar annobar coronavirus wanda ya haɗa da bunƙasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar tattalin arziki da annobar ta haifar shirin zai magance rashin daidaito tsakanin al'ummomi da suka galabaita sanadiyar covid-19 a cewar wata sanarwa daga kwamitin shirin karɓar mulki na biden Shirin na Biden ya haɗa da wani sabon zagaye na biyan kuɗaɗe kai tsaye ga iyalan Amurkawa da kuɗaɗen shirin sake buɗe makarantu da kuma hawa shirin rigakafa a faɗin ƙasar. An bayyana shirin bayar da tallafi ga ƙananan kamfanoni dalla-dalla a shirin, musamman waɗanda mallakar 'yan kasuwan da ba turawa ba ne. Biden ya ƙudiri aniyar gudanar da allurar rigakafi miliyan 100 a cikin kwanaki 100 na farko bayan ya fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu. kuma ana sa ran shirin nasa zai hada da kudade domin faɗaɗa aikin rigakafin. Fararen hula 46 ne aka ba da rahoton sun mutu. A wani hari da wasu da ake zargin wasu masu tsauran ra'ayi ne suka kai a wani ƙauye da ke gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo, in ji wani babban jami'in lardin ajiya Alhamis. Tani aka tura jami'an tsaron yankin zuwa ƙauyen da ke yankin urumu don gudanar da bincike. A cewar ministan cikin gida na lardin adjio Gidi ta waya tarho. Gidi ya ce adadin waɗanda suka mutu zuwa lokacin wannan rahoton ya kai arba'in 46. Ya ce ƙungiyar dakarun haɗin gwiwa ta ADF ce ta kai su mame. An yi amana cewa ƙungiyar 'yan tawayen Uganda sun aiwatar da kisan kiyashi a gabashin Congo, inda suka kashe fararen hula sama da dubu tun daga farkon shekarar 2019 a cewar alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya. yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Tun bayan tsige shugaban Amurka Donald Trump da 'yan majalisar dokokin kasar suka yi, masana kimiyyar siyasa na cewar tsige shugaban kasar ba zai taɓa mutuncin demokradiyyar Amurka ba a siyasar duniya, musamman a idan kasashe masu tasowa. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya muna nazari akan hakan. ya zama shugaban Amurka da aka taba tsigewa sau biyu. Kazalika za a ci gaba da tunawa da Trump don yadda yakan furta da aikata asalin abin da yake kokarinsa ko da haka zai taba mutuncin Amurka a tsakanin kasashen duniya. Da haka masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce dadi mamayar majalisar Amurka da magoya bayan Donald Trump suka yi ya auku ne a Najeriya da labarin ya sha bamban. Za ta zama siyasar ko addini ko kuma siyasar kabilanci. Sannan kuma abin da zai biyo baya a kai shine hukumomin tsaro za su zubar da jini yadda suke so. saboda za su ga tashin hankali sai dai idan shi shugaban kasan ne tura wannan mutanen kamar yadda ake ganin shi Trump ya tura mutanen ne to su kuma wannan hukumomin tsaro sai su ba su goyon baya sai tun da shugaban kasa ne turo su sai kuma su ci mutuncin yan majalisa da shugabancin majalisa inda a Najeriya ne tunanin da za ka ya faru babban dan siyasar APC mai mulki a Najeriya Alhaji Kabiru Jain ya ce yanzu ya dace kowace kasa dabara ta tafi sheta a demokuraɗiyya gaskiya yana da kyau Najeriya yanzu mun samu independent muna shekara 60 ya kamata a ce mu ma mu dan aje wasu al'adu na wasu mu dauki namu mu yi tamu demokaradiyya wadda za ta sa mu ci gaba ƙasa ta ci gaba al'umma su ci gaba. Alhaji Kabiru akwai yadda ake mafarki a 'yan siyasar Najeriya cewa wata na za a iya nasarar tsige shugaba a Najeriya in yi wani laifi. To idan Allah kadar ana samu wayewa mutane kuma suna ganin ga abubuwan da ya kamata a yi musu ko kuma ga abin da kasa ya kamata ta yi ba ta yi ba to in an gane wannan abun daga laifin shugaba ne to ai kaga cire shi ya zama wajibi kuma ya an ka canja aƙida ta siyasa ta fati a yi ta mutum wanda ya cincinta na shi zo shi jagoranci mutane to idan aka ɗauki wannan aƙida ko shi mutum aka ga ya yi abin da ba daidai ba za a tsawata idan tsawata ba ta yi kuma ana iya cire shi. shin menene zai biyo bayan tsige donald trump a majalisar wakilai ga amsar dr faruk bibi faruk. da trump yanzu ya sauka da kan kujerarsa sai idan sanatoci sun zauna a kan wannan tsigiyar da aka yi masa ta majalisar wakilai suka ɗauka kowannan hujjar tasu suka yarda da wannan hujjar sai su yi masa abin da suke cewa conviction kamar yadda kotu za ta yanke masa hukunci kenan su su shine sauka. Ai wannan abu ma ya taɓa faruwa a zamanin tsohon shugaban Amurka Nixon. Nixon ba a tsige shi ba amma shi sauka ya yan sa kuma yan gaban goshinsa suka zo suka ce masa a gaskiya sanata Goldwater wanda shine fa kowa kusa da shi a lokacin ya ce ni sanata Goldwater zan jefa kuri'a akan ce a cire ka saboda haka ni ma yau ba ka da kuri'a ta. Da Nixon ya ji wannan maganan a wurin sanata Goldwater wata sai san abin da ya fi mishi abin nan mutunci shine rubuta takardar barin aiki. Masana na cewa za a tuna da Trump a matsayin shugaba da ba lalle ne sai da taimakon jami'an labaru ba don yakan rubuta duk abin da yake so duniya ta sani ta shafinsa na Twitter mai fiye da mabiya miliyan 88. Hatta shugaba mai jiran gado Joe Biden bai kama kafar Trump a mabiya na Twitter ba don ko a lokacin yakin zaben da Biden ya lashe. Biden din bashi da mabiya da za su haura miliyan goma sha ɗaya amma yanzu sun kai sama da miliyan ashirin da uku don albarkacin nasara nasarar da ya samu nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya daga wannan rahoton kuma bar mu je ga labaran duniya kashi na biyu ta yin iran na baya-bayan nan ga afghanistan don yin amfani da mayaka 'yan shi'a da ke samun goyon bayan iran ɗin wajen yaƙi da masu adawa kafa daular islam isis wasu 'yan majalisun afghanistan da ƙwararru na kallonsa a matsayin wata barazana ga tsaron afghanistan wadda sha'anin tsaronta ke da sarkakiya tun lokacin da aka fara yakin basasar siriya a shekarar sha ɗaya, rahotanni suka ce iran ta tura dubin dubatar mayakan 'yan shi'a daga sassan gabas ta tsakiya domin yin yaƙi a madadin gwamnatin shugaba bashar al-assad na siriya daga cikin waɗanda iran ɗin ta ɗauka hadar dabban mayakan 'yan shi'a na afghanistan waɗanda galibi ke faɗa ƙarƙashin tutar petumen brigade ƙungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci duk da haka jami'an iran yanzu sun ce gwamnatin afghanistan za ta iya karɓo waɗannan mayaka don amfani da su a yankin kabul da ake gudanar da yaƙi kan ƙungiyar ta'addancin isis a ƙasar. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Daga Amurka bar mu garzaya jihar Kano a Najeriya, inda 'yan kasuwa ke kokawa akan matakin da gwamnatin tarayyar ƙasar ta ɗauka na rufe filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Malam Aminu Kano. a wani yunkuri da ta ce na dakile yaduwar annobar corona amma 'yan kasuwar na cewa abin ba haka yake ba domin kuwa babu dalilin fifita wata tasha a kan wata duk ƙasar ɗaya ce ga mahmud ibrahim kwari dauke da karin bayani. A watan Maris na bara ne gwamnatin Najeriya ta hannun ma'aikatar kula da sufurin jiragen sama ta kasar ta dakatar da jiragen ketare sauka da tashi a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano biyo bayan barkewar cutar corona. ko da yake wannan mataki ya shafi sauran tashoshin jiragen sama na kasar amma bayan daidaituwar al'amura gwamnati ta sake buɗe filayen jiragen sama na lagos da abuja yayin da na kano ke ci gaba da zama a rufe maimakon idan za su wuce su kira kano ta gaya musu ta nema musu sarari sai su zagaya su bi ta ilori sai su kira lagos lagos ko nisan da take rufawa bai kai kashi 25 ba na sararin samaniyar najeriya kano ko ita ce take rufe gaba ɗaya sararin samaniyar najeriya kusan kashi 95 menene yasa ake kaucewa kano jirage nawa ke sauka sararin saman lagos ne yafi sararin saman kano jirage nawa ke zirga-zirga a sararin samaniyar lagos kan ta sauka jirage nawa ke sauka a kano fasinja na nan kago na a akwai kago yana zuwa lagos na dan takaita maka ne nake cewa a sati guda ana samun jirgi eh, wajen kusan jirage ashirin ka tafka kira wanda yake a lagos yau ya gaya maka kago nawa yake sauka a kowane rana a lagos menene dalili fun mu iya aiki aka yi ko kwastam da suke lagos daban suke da kwastam da suke a kano ko kofi na'urar da yake a a lagos babu shine a kano alhaji muhammadu Sanusu wakili kenan shugaban kungiyar kamfanonin da ke auna kayayyakin da ake safarar su ta jiragen sama ta najeriya reshen tashar jiragen sama na malam aminu kano baya ga haka su ma kamfanonin da ke aikace-aikacen fitan kayayyaki a tashar jiragen saman ta aminu kano na kokawa Alhaji Abdulrashid nasiji shine shugaban kungiyar su. Kowa ma ya daku daga mu yan kiliyarin har yan dako na iya har da yan takzi kowa yana cikin musibu kuma kamar da muke faɗa ne Najeriya da ɗaya ce gwamnati ɗaya ce to amma mu mu san da karan arewa mai muka yi ba duk sanda aka zo da wani tsari mu ne kuma ba to an buɗe wasu ya guda biyu a Abuja da Lagos wanda ni a waje na a hob na ciniki ma inda shi za a bi na abinci kasa da mutane kano ita ce mai muhimmanci saboda 19 state gaba ki na arewa da wasu ma din da kudu duka wannan suka dogara da ita suke tafiya sai dai alhaji muhammadu sanusi wakili na cikin waɗanda ke danganta wannan matsala da halin ko in kula da shugabannin arewa a matakai daban-daban ke nunawa ga tashar jiragen saman ta kano lokaci ya yi da za mu kalubalanci ta gwamnatin kanta mutum nawa wakilci nawa aka yi daga nan zuwa kano ko kuma daga kano zuwa wajen minista mu tambaye shi me ke faruwa ranka ya da kano airport ko ko mutum nawa suka tafi gaban shugaban kasa suka yi kuka akan malam aminu kano karewa ma ai manajin darakta na dan kano ne masu kula da lamura da na ganin samar da yanayin gudanar da da hada yadda ya kamata a tashar jiragen saman ta Aminu Kano ka iya taimakawa wajen karfafa tattalin arzikin lardin Arewa da ma Najeriya baki daya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Tarihin Najeriya ba zai kammalu ba, ba tare da an zayyano irin rawar da mazan jiya suka taka ba, kamar su sa Ahmadu Bello Saddaunan Sakkwato da su abubakar tafawa balewa da dai makamantansu amma abin shi ne yadda za a ga cewar shugabanni a wannan zamanin ba sa martaba tushen waɗannan shugabannin kamar yadda wasu ke cewa muhammad nasir na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa muna. Wato ina yi tuna lokacin ina secondary school kan ba, na zo hutu Allah sa ni game da wani inyamuri ya zo ya tsaya can bakin ran da asibiti. Ya ce min malam da Allah yana tambaya in English. Ina ne raba ni ce wace raba ke ne ce garin premier ni ce ga ka cikin raba ce yana nihin premier of northern Nigeria sa Ahmadu Bello Sardar ce ga gidan can. Mutumin nan sai kwantar da kai ne bisa steering ya ɗaga kai sai ni gane hawaye. yanzu garin firimiya ya kamata a bari na. abubakar yusuf dan masanin raba kenan wanda ke magana da yawon masarautar raba mahaifarsa ahmadu bello sardauna yake nuna yadda aka fita batun gidan na firimiya to ko mai dangin sardauna da ke zaune a garin har yanzu za su ce akan sadaukarwar da ya yi wa najeriya. sunana hamza bello raba da nake na jini tsakanin na da anan babana ne a gaskiya muna matukar bakin ciki wa'anda sardauna ya taimaka ma ba su kyauta mana ba ga sunan shugabannin arewa babu iyaka ya kamata mutane su dibe mu da idon rahama muna cikin matukar jahilci da wahala amma duka an hita batunmu yanzu mutanen mu na raba ga sunan babu wani aiki ko 'yan masana'anta duk da makarantu ne a kasar bayan makaranta ga tamata guda a gare mu to sai wata junior secondary school kaga wannan wani abin bakin ciki na abubakar bala raba yariman raba shi ma jigo ne kuma mazaunin garin na raba a raba lokal gamma cikin garin raba babu projet guda na firar gamma wanda firar gamma za a yi a ci gashi don saddauna an kai shi halin yanzu ma bamu da hanya da za ta tashi da lambar raba ta kai bakura tana nan bandit suna ta kwanton bauna suna kashe mutane a kanta cikin raba ward goma sha ɗaya a gare mu ward uku ɗaya da wuta babu wuta ga muna an ba mu wahalci yanzu haka raba akwai inda a ba a samun sabis na wagga waya ta ta salula kai mu da la hospital ɗaya mun ka tunawa wadda sadauna ya kafa ta tato ta outreach medical outreach ta yi tiritin ɗin mutum patient dubu kyauta ita ɗaya muka ɗaya tunawa ta tuna da sadauna a rana irin wannan kungiyoyi sukan shirya taruka domin tunawa da sadaukarwa da firimiya ya yi wa yankin arewa da ma najeriya baki ɗaya zaidu bala kofar sabuwa shine shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa wadda ta kan shirya irin wannan taruka a kowace shekara duk yawon da muka yi ko ina mun ka hwada ƙasa sai mu ji an ce saddauna ya yi kaza tafawa balewa shi ya gina kaza Ko shi sai mu gane cewa ɗan ƙanƙanin lokaci sun ka rika amma ga hinan duk wasu abubuwa na ci gaba da aka kawo yankin arewa sai mu gane cewa kusan kamar mulkin da. yanzu dai shekaru hamsin da biyar ahmadu bello sardauna baya duniya amma har yanzu ana tunawa da shi Abin da wasu ke ganin bai rasa nasaba da gaskiya da adalci da ya yi a lokacin shugabancinsa wanda kuma abin koyi ne ga shugabannin wannan lokaci. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Masu sauraro waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Jama'a masu sauraron mu barkanmu da wahaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan Radio Talabijin na jihar Nasarawa. Sunana Sadiq Abbas a yau dai mun lula ne zuwa fadar mai martaba sarkin Tunga Alhaji Muhammad Ibrahim Shu'aibu. Muna maka barka da saduwa daga cikin wannan shiri namu na da dan gari. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim ah, ina murna da halartar ku wannan fada nawa da farko za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta na tunga da ke karamar hukumar aure masarautar tunga dai asalin shi daga katsina ne akwai wani daga katsina ana kiransa mamman angulu shi daga tafashiya ne lokaci ya nemo isamu galadimar katsina to ba ba shi ba sai aka ba kaninsa kaninsa na sunan shi ibrahim ne to tun da bai samo galadiman katsina ba shi maharbi ne sai suka bar katsina sun zo mararraba kano sun zo rogo har su zo zaria wato magana da nake yi nan a 1750 kenan wurin middle of 18th century lokacin da suka zo zaria suka zauna a zaria wato bayan yada zango a kasar rogo jihar kano kenan da suna a Zariya sai akwai maharba irin su suna zo musu da labari cewa akwai wani wuri a kudu nan ana kiran wurin adabu a wurin akwai giwaye da yawa sai suka fara neman wannan wuri har suka zo suna settling a uh, adabu wanda yake hanyar obi kenan yanzu hanyar obi nan to a wurin sai suna rika kashe giwayen din lokacin sukan ba sarkin kyana hauren don eh, cinyan giwan sai a kai ma an doma na doma to lokacin sai aka samu rikici lokacin da tibi suna zuwa gefen benue kenan turu kwande sai aka samu rikici tibi na neman su su expanding su faɗaɗa yawa su faɗaɗa wurin da za su zauna sai suka fara faɗa da mutanen kyara har ya rige kaɗan su su kwace sarautar kyara to mu lokacin muna harbe giwayen mu muna farauta sai shi sarkin kiyana a lokacin wasu ati sai ya ji ga wani jarumi mutumin katsina sai ya ya gayyace shi a kawo musu ɗoki da aka fara rikici sai aka kwato kyana to a ganin jarantakan da shi mamman angulu ya yi sai sarkin kyana ya ba shi wuri ana kira wurin bajin ba president bajin ba da yana benue a yanzu da ba yana benue ba ne da kasan har zuwa kyana ne akwai wani tibin da ya yi karfi a wurin sai ya ce shi ba zai bi mamman angulu ba ana kira shi atumaji da ya ki mishi bayyana to sai wani fada kuma ya sake dawo allah da ikonsa da aka gama wannan fadan sai kuma shi ozegya adi ya shiga dan wani rikici na sarauta sai aka exile nashi zuwa gudun hijira kenan yawa aka kai shi wukari shi su mamman angulu sai suka yi yunkurin a tafi a dawo da shi suka tafi har wukari kuma an dawo da shi an sake sa shi a a matsayin shi na sarkin kiyana shi Ya yi mulki a kiyana su biyu ne to ina cikin wannan sai ya rasu amma kafin ya rasu ya ba mamman angulu ji kan shi ana kira ta lami yar ogaji to lami ita ne ta haifi bubakar to lokacin da suka tafi suka dawo da shi suka dawo da shi a karagar mulki shi bubakar lokacin sarki eladoga onyatikpo ya dauki permission a wurin sarki din cewa kai eh, wurin da yake nan sun ina cika fada da da tibaye so yana so zai koma akwai yan wanshi a gefen awai ya sauka a ɓaure har akwai wani gano wanda ya yi a ɓaure wurin bai yi mishi ba saboda rashin ruwa sai ya je ya ya da zango a tsohon tunga shi abubakar kenan fa dan shi mamman angulu don shi mamman angulu ya rasu tun a bajin bane ana kira wurin tungar ƙasa duk duk wurin da sun sauka suna samun shi suna tunga ne to bayan sun bar ɓaure tun da ba ruwa sai ya tafi tsohon tunga ya kafa tsohon tunga akwai rijiyan shi yanzu haka a tsohon tunga har yanzu akwai ruwa daga wurin lokacin turawa kuma sun fara shigo da ships shine wani bature captain chacha da ya shigo tsohon tunga sai ya ce a ah, sai ya bashi shawara ai akwai wani wuri gashi a nan akwai ruwa to present tunga kenan sai ya bar wurin ya tafi tunga ya kafa wannan tunga kuma sun kafa gari sai garin kuma shi ya zo ya zamanto kaman idon awai ma baki daya domin sagawan bell wanda ya yi governor general na northern region duk lokacin da zai zo wani abu awai sai ina bi ta ibi sai ibi ta tunga sai ya zo tunga tukuna sai tafi awai ina bi da ruwa ne Allah da ikonsa shi wannan bubakar shi ya haifi shu'aibu wato kakana kenan wanda ya haifi ubana kenan lokacin da tsufa ya zo mishi dan shi shu'aibu a cikin 'ya'yansa mata wurin wurin biyar ne shu'aibu din ne namiji shine kuma autarsu kakanka kenan kakana kenan to shi shu'aibu bai isa da za ba sarauta ba sai akwai wani mayaki wanda shi shi bubakar shi ya musuluntar da shi ya ba shi kuma yar shi ana kira ta amina sai ita ta roka ta ce a to ai tun da tun da sarki ubansu ya rasu ta ne kuma babba a ba ta riko aka bar mata ta yi riko hmm. sai ta ba mijinta shi ne wanda yake yin function na, na sarki so shi ya yi ma bai jima ba sosai ya rasu har ya rasu ma ba sai ba yi sarautar da wuri ba an zo aka nada wani umaru to shi dai ba relationship alakakin yawa babu wani alaka da shi sarki baka amma ina cikin tawagar da suka bi shi so an gama wannan shi ya rasu sai aka sake nada mamman mamman da aka nada shi bayan shi sai ali bayan ali sai shi lokacin shu'aibu dama ya zama babban mutum ya zama ya karbi mulkin ubansa bayan shu'aibu sai alkasun ibrahim bayan alkasun ibrahim sai umaru shu'aibu wanda shi ɗa ne a wurin shi shu'aibu ɗan bubakar din to sai ni yanzu kai za iya cewa sarki na nawa kenan na tara Kamar ita masarautar tunga kana ganin ta kwashi shekaru nawa kenan daga tun wancan lokaci zuwa yanzu. Ya kai shekara ɗaya. To kamar ita masarautar tunga kamar gidan sarauta guda nawa ne a tunga? Eh to gidan sarauta dai an fara da guda ɗaya ne shi gidan Bubakar amma yanzu muna da uku ne. Akwai gidan Bubakar ne. Gidan ku kenan. Gidan mu kenan. Akwai gidan mayaki gidan mijin Amina yar shi Bubakar din kenan. Sai akwai gidan Ali. To gidaje uku ne da wani To kamar bayan ku Katsinawa da kuka kafa wannan gari na tunga wani irin kabilu ne suke tunga to tunga ya kunshi kabilu sun kai kaman biyar kaga bayan su katsinawa akwai jukunawa akwai kabawa akwai kuma uh, eh, goburawa sai kuma su tibi to kamar wace irin sana'a aka fi sanin al'ummar mutane tunga dai sana'ar mutanen tunga da yake garin yana bakin ruwa masunta suna nan. To harkar noma ba ba. Akwai a ah, noma ai shine ma a yanzu dai kan noman shine babban sana'a sai shi kamun kifi sai kuma eh, farauta. Kusan kowane gari in ka je za ka ga suna da irin nasu take. Kamar ko a tunga kuna da wani take wadda kuka yi shahara a kai da aka san ku da shi. Tsintsiya madaurin ku daya. Kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar Nasarawa wato NBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima. Yanzu kuma sai sai nasihar wannan rana juma'atu babbar rana. To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sunana bakura addusawi Allah subhanahu wa ta'ala dama shi shine mai jarraba bayansa yadda ya ga dama amma wayansu lokuta mu ne zai sa Allah zai jarrabe mu a ko'ina a duniya saboda haka abu daya da zan fada mu tuba mu koma zuwa ga Allah a takaice akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauratar da masu aikata alfahsha inda Allah ya ce kul huwal qadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum baya musu ya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ne mai iya aiko muku azaba a saman ku min tahti arjulikum ko kuma ya bullo muku azaba a kasar kafanku aw yalbisakum shi'an ko kuma ya hada ku da wata dondozo ko kungiya wacce za ta yake ku wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd sashin ku ya dondono wa sashin su zama fitina kaga wannan ko boko haram ne ko isis ne ko ma waye ne daga sashin mu ne daga cikin mu ne daga yan adam ne suka fito suka yake mu saboda ayyukan mu na alfahsha ya yawaita daga karshe Allah ya ce unzur kaifa nusarrifu al-aya duniya ku duba ku gani ku yi tunani taya muke jujjuya ayoyinmu la Allah yarji'un saboda mutane su tuba su koma zuwa ga Allah. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi wanda za ku ji daga birnin tarayya Abuja. Saura abokan mu za su kawo muku wasu rahotanni. yanzu a madadin abokin aikin nawa sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita muna sautin cuba hero diodune ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam